اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه تعليميه جديده من برنامج نجوم المستقبل. عزيزي الطالب عزيزتي الطالبه اينما كنتم ارحب بكم في هذا البرنامج. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كما تعلمون برنامج نجوم المستقبل يسعى الى تعليم الاطفال من الصغر. كونوا معنا في هذا البرنامج المميز. سالت سارة ذات نهار أي لقات العالم أحلى أي لقات العالم أقلى بالكلمات وأندى قولا قالت نجوى بعد روية أحلاها لغة العربية لغة الفصحى أجمل عندي حتى من ألوان الورد hatta min alwanin wardi wace ce ne wannan take ta zazzago mana gwalagwalan kalmomin harshen larabci a gidan namu maimaita tanaji alan tafham ma aqulahu me kika ce alan dafa al-lugha al ba na ji ne kika ce kana so na koya maka wallahi yan uwa ce maka ki koya min dan Allah ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin tashar Arab Hausa TV Arab Hausa TV ta tanadar wa yaran ku kanana shiri na musamman don koyar da su harshen Larabci a cikin lokaci takaitacce sosai Nujumul Mustaqbal barnamijin khas لتعليم الصغار من الصفر كونوا معنا في هذا البرنامج الخاص لتعليم الصغار من الصفر كونوا معنا في هذا البرنامج الرائع الممتع الجميل من قناتنا المفضلة عرب حوسة يا سلام دون وانا يا koyi لاربتي a cikin lokaci takaitacce sosai. Shirin Nujumul المستقبل Naku أهلا بكم مرة أخرى عزيزي الطالب كما عرفتم أن في درسنا السابق تحدثنا أول شيء في درس الأول تحدثنا عن حروف الهجاء تحدثنا وتعلمنا الحروف الهجاء من الألف إلى الياء وفي درسنا الثاني تعلمنا الحروف المتشابهة نطقا وأيضا تحدثنا عن الحروف المتشابهة كتابة أيضا اليوم سنراجع درسنا السابق ثم ننتقل إلى الموضوع الجديد كما عرفتم أن في الدرس السابق قلنا الحروف المتشابهة نطقا هناك أ وع أ ثم قا قا كا كا خا إذا استمعتم هذه الحروف الثلاثة متشابهة في النطق كما قلنا قا قا كا كا خا خا هذه الثلاثة تتشابه في النطق ثم ثاء ثاء ثاء ساء ساء ساء صاء صاء صاء إذا استمعتم جيدا إلى هذه الحروف تجدون أنها حقا متشابهة في النطق ثاء ثاء ساء ولكن انظروا جيدا إلى فمي انظروا جيدا ف س ص هذه الحروف حقا إنها متشابهة في النطق هناك أيضا داء داء داء ضاء ضاء ضاء هذه الحرفان أو أقول هذا الحرفان هذه الحرفان أيضا تتشابه في النطق داء والضوع ولكن هناك فرق لذلك نريد من التلميذ أو من الطالب أن يستمع جيدا وينطق الحروف نطقا سليما لماذا؟ لأننا نتعلم اللغة العربية ومخارج الحروف مهمة جدا عند الطالب إذا بدأت الكلام أو أنت تتحدث باللغة العربية لابد أن تكون مخارج حروفك سليمة فهمتم أنتم معي؟ ثم حاء حاء هاء هاء هاء هاء هذا هذا الحرفان يتشابهان او هذان الحرفان يتشابهان في النطق حاء هاء ثم الى الحروف الاخرى ذا ذا ذا فهمتم ضاء عفوا ذا ذا زاء زاء ظاء ظاء إذا استمعتم جيدا إلى هذه الحروف الثلاثة هي أيضا متشابهة في النطق ذا وهي حرف الذال زا وهي حرف الزاء وظاء وهي حرف الظاء هذا بالنسبة للمراجعة للحروف أو للدرس السابق والآن إن شاء الله دقائق ونعود إليكم في حلقة جديدة وموضوع جديد ودرس جديد ولكن كونوا معنا Lafiya taiba aiza almushahidu kiram. Za a fara binciko yadda aka shigo da gurbataccen man fetur a Najeriya. Illa annal mutahaddis bismi qismi al-a'mali fi sharikati al nigeriya al wataniya lil-petrol. ma'ana al-yawm dimna fa'aliyat ضمن فعاليات أيضا ma'a حوثة lughatuna al-asliya kathiran ma tajidina al-kalima za mu ci gaba da ba su hadin kai da goyen baya kuma muna godiya da hukumomin tsaro da gwamnati da take ba su hadin kai ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi barnamaj nujumul mustaqbal ku ci gaba da kasancewa da shirye shiryen mu na arab hausa tv yara manyan gobe kuna nan a cikin shirin ku na Nujumul Mustaqbal. Shirin Nujumul Mustaqbal wanda ake kiransa da taurarin gobe shiri ne wanda aka yi shi domin ku ba don komai ba sai dai ku koyi larabci tun daga matakin farko. To a wannan shiri za mu ɗan yi muraja'a karatun da muka yi a baya wanda a inda muka kwana mun kwana a inda muka yi magana akan al-huruf al-mutashabiha nutqan bi ma'ana harfan da suke a wajen furtawa. su ne wayanda muka yi muraja'a su yanzu da harshen larabci mun yi magana akan muna da harf a a sannan kuma akwai a a amma idan aka tashi sai kaga ba a mayyazewa bi ma'ana ba a bambancewa sai a kira a a madadin a ko kuma a kira a a madadin a amma karka ce saboda kai shayin shayin ka yayi dumi kana kokarin sai ka matsa murya saboda akwai mutane da dama ba daga yara ba har manya ma zaka tarar da mutum yana kokarin shi harfai ba matse su ake ba suke fitowa kawai idan ka koye su a lokacin da ya dace kuma za ka furta su a sanda suka dace ba ka da wani sai ka wani murya assalamu alaikum ba anan take zuwa ba ka saki bakinka da kyau almuhim ka koyi huruf din idan ka saurara sannan kuma sai ka maimaita yau da kullum da zarar kana maimaita za ka ga komai ya zama sahih kuma shi huruf makharijul huruf harfai su fita yadda suka dace ko kuma yadda ya kamata yadda larabawa suke to shine zai baka damar da zarar ka tashi magana ba wanda zai ce kai ba larabi bane na isa saboda ka koyi huruf da kyau kuma shi koyon huruf shine asas shine mataki na farko abin da ya kamata ka koya ba daga sama za ka koyi karatu ba shi yasa barnamajin jumul mustaqbal ya fito da koyarwa tun daga matakin ƙasa to mu je gaba mun yi muraja'a ne ko kuma muna muraja'a harfanmu da suke kamance wajen a wajen furtawa nutkan kenan ko sannan muna magana akwai harf qa qa sannan kuma akwai ka ka sannan kuma akwai kha kha idan kuka saurara da kyau za ku ga wayannan harfan idan kuma kuka duba karatun da muka yi da bambanci sai dai furta wasu ne sai ka yi da gaske to yinka da gaske shine zai baka damar ka iya komai da kyau idan ka tashi karatu baka da wata matsala to muna da ƙa ƙa ita daga nan take fitowa sannan ka ka ita kama a cikin baki take sannan kuma muna da ha ha ha ita ha kamar ana yin ƙoƙarin ayi. kaki kenan ake cewa ko idan kuka saurara da kyau za ku ga cewar wayannan harfan guda uku tabbas suna kamanceceniya wajen furta su sai harafin mu na gaba muna da tha tha sannan kuma muna da sa sa sannan kuma muna da so so idan ka lura da kyau idan kika lura da kyau za ka ga cewar haƙiƙa wayannan ma suna kama amma sai dai ita fa sai ka dan dora haƙoranka akan harshenka kamar ka ce su fa amma ba cizon su zaka yi ba kawai dora aka ce fa fa da zarar ba yi haka ba to ba za ka samu abin da kake bukata ba saboda duk lokacin da shi larabci yana da wani irin abu guda daya da zarar ka saka wani harafin a mahallin wani harafin to ma'ana ta tashi daga wannan abin da kake nufi ta koma wani abin ko kuma ya koma wani abu dole sai ka kula da makharijul huruf ɗinka da kyau an gane ko fa fa sai ka ɗan ɗora haƙorinka a kan harshenka kaɗan sai sa haƙoranka za ka haɗe sa sa sa an gane bambancin sai swa swa idan kuka kalli bakina da kyau za ku ga kowanne yanayinsa daban kowanne shakal ɗinsa daban sabida fa sai ka ɗora haƙori ko mu gani fa ya yi kyau fa sai me muka ce sa sa sa sai kuma sa so so in ka lura da kyau zaka ga haƙiƙa tabbas wa'annan harfai guda uku suna kamanceceniya wajen me wajen furtawa amma sai an yi da gaske saboda karatun kai amma ka daina mammakewa kana daddagewa ba daddagewa da jikinka za ka yi ba a'a kokari za ka yi kawai wajen furta su ya zama na kana furta su da kyau mun gane sai kuma muna da da da da sai kuma bo bo bo ita dole daga cikin harshenka harshenka ne zai dan lankwashe kaɗan in ya dan lankwashe shine wannan harfin wannan harafin na bo zai fito da kyau shine shine zai fito da kyau bo bo akwai bambanci tsakanin da harshenka a shimfiɗe yake sai da kigan da ake cewa ko zaka ce da da da shi kuma wannan bo bo bo in kuka kalli bakina za ku ga bambancin kuma kuka saurara za ka ji eh tabbas shi harafi ka saurara idan ka saurare shi yadda aka faɗa ko kuma ka kalli fuskar wanda yake faɗa to haka za ka koya amma da zarar kullun ji kake baka gani to za ka ga abin yana dan baka wahala an gane ko sai kuma muna da ha ha ha sai kuma ha ha kamar ta muryar kosa su kenan ko ha kamar muryar ta yan gayu ha muna samun sa a sunaye daban-daban kamar su halima su hafsa an gane ko ha ha sai ha ita ha muna samun ta a hajara hajara ba hajara hajara laisat hajara ha ha akwai bambanci tsakanin ha da kuma ha shi bahaushe shi ma yana cewa ai ha babba ake cewa ko ko dan tana da dan kumari ne wajen farcawa ban sani ba sai mu je gaba muna da za za ita ma za irin wancan harafin da ake dan dora mishi harshe idan kun tuno za za za idan kuka kalli baki na da zarar ban fito da harshe na ba abadan ba zai bani wannan harf na za ba mun gane ko za sai kuma za za ita ce wacce take zuwa a zainab a zahra a zubaida a zamzam an gane ko amma ba zake zamzam zamzam kana faɗa zaka ga ba haka bane sai dai mutanen da Allah ya ba su irin wannan harshen daman haka Allah ya su sai sun yi wannan a wannan style din magana mun gane ko za za sai kuma va va in kuka tuna karatun mu na ba ita va ita ce wacce a cikin yan uwanta da muka yi magana akan alhurufun laysawiyya guda uku ita ce mai dan bada mm, me zamu ce vibration ko ita ce zaka ji tana dan baka zum kadan saboda su uku ne in kun ko mun yi magana akan huruful lithawiyya su su uku mun ce akwai za ko akwai za to ita ma za tana ciki za za za za za za ita sai ta dan ba da vibration kadan irin kadan jizm din nan kadan jizm bari mu sake maimaita wa'annan harfai guda uku za za za za za va va va to a nan dai muka tsaya a maimaicin maudu'in da muka yi a wancan satin yanzu kuma za mu ci gaba a cikin sabon maudu'in na wannan satin insha Allah. lafiya taiba aiza almushahidun alkiram za a fara binciko yadda aka shigo da gurbataccen man fetur a Najeriya illa anna almutahaddis bismi qism al'amal fi sharikati alnijeriya alwataniyya lilpetrol معنا اليوم ضمن فعاليات ايضا لغه هوسه مع كونها لغتنا الاصليه كثيرا ما تجدين الكلمه zamu ci gaba da ba su hadin kai da goyen baya kuma muna godiya da hukumomin tsaro da gwamnati da take ba su hadin kai ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi barnamaj nujumul mustaqbal ku ci gaba da kasancewa da shirye shiryen mu na arab hausa tv أهلا ومرحبا مرة أخرى عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة حتى الآن ما زلنا في برنامج نجوم المستقبل كما تعلمون نجوم المستقبل يحبكم يحبكم حبا جما لكي تتعلموا العربية وتتحدثوا بها وبكل طلاقة كونوا معنا كما راجعنا الآن سنتعلم الحروف المتشابهة عفوا الحروف الغير منقوطة بمعنى هناك حروف يعني ليس لها نقطة تعرفون النقطة هذه هي النقطة الحروف التي ليس لها نقطة أنتم معي؟ الحروف التي ليس لها نقطة الآن هو موضوعنا اليوم أو درسنا الجديد هناك أ حرف الألف حرف الألف كما تعرفونه حرف الألف ليس منقوط ma fi nukta ala harfin alif bi ma'ana babu digo akan harfin alif muna magana akan haruf din da ba su da digo su ne ghair manquta nukta ita ce digo bil arabiyya antum mai nukta shine digo to a cikin haruf din da muka karanta mun ce muna da harfai guda goma a guda ashirin da tara to yanzu muna da haruf din da suke manquta muna da muna da huruf din da suke ghair manquta su su sha hudu ne a ciki kuwa akwai alif alif laisa laha nuqta bi ma'ana ma fi nuqta ala al-alif antum mai thumma harful ha ha ha din da muka faɗe ta a baya ha ليست منقوطة يعني ما عندها نقطة ليس هناك نقطة على حرف الحرف الحاء هناك دال دال حرف الدال ليس له نقطة أيضا وحرف الراء راء الراء حرف الراء أيضا ليس له نقطة ثم حرف السين سين سين حرف السين أيضا ليس له نقطة صعد صعد صعد الصاد أيضا ليس لها نقطة طاء طاء ما في نقطة على الطاء عين عين العين أيضا ليس لها نقطة ولكن ليست هذه العين نتحدث عن حرف العين أنتم معي عين عين ثم حرف الكاف كاف حرف الكاف أيضا ليس له نقطة لام لام حرف اللام أيضا ليس له نقطة ميم ميم الميم أيضا ليس لها نقطة الهاء هاء هاء ما في نقطة على الهاء واو واو وحرف الواو أيضا ليس له نقطة آخر حرف وهو حرف الهمزة allati hiya tajul alif laysa laha nuqta to wayannan harfai guda goma sha hudu ba su da nukta a kai bi ma'ana ba su da idan kuka kalla da kyau kuma kuka duba karatun da muka yi a cikin huruf 29 to ba muna da huruf manquta kuma muna da huruf ghayr manquta yanzu mun yi magana akan huruf din da ba su da nukta ba su da bi ma'ana wa'inda ba su da yawa 'ya'ya ake cewa afwan ba su da 'ya'ya ina jin yara suna eh, menene menene eh, alif ba ta da ɗa Allah sarki ta ban tausayi to <laughs> haka ta zo <laughs> yara sun ce ta ba sun ba ta tausayi saboda ba ta da amma kuma ai tana da tana da taj ai tana da taj ko eh alif tana da taj eh kuma shi yasa ita ta zama ita ce sarauniya tana da taj me ake cewa taj kambu ko kambun sarauta ita take da shi a wannan kannata to alhamdulillah idan kun tuno mun ce muna da alif ba shi da nukta shi ma muna da ha shi ma babu nukta dal ra sin صاد ضاد عفوا طاء عين كاف لام ميم duka وإنن ها واو همزة دكا باسودا النقطة بمعنى باسودا يا يا ba su da 'ya'ya amma muna son yaro ya gane cewar nuqba shine dugo laisa laha nuqba ma fi nuqba aina nukbatul alif ma fi nukba aina nukbatul ha ma fi nuqta aina نقطة sin ليس laha nuqta aina نقطة sad ما في نقطة في الصاد هذه هي الحروف الغير منقوطة أبوك نينا يارا وإن حروف su ne ghair abin da nake so da ku kullum ku kasance ku dinga kallon tashar arab hausa tv ba don komai ba saboda ku zama kwararru kun iya larabci sosai damin hausa ta ku ce to saboda haka ku iya larabci iya larabcin ku zai ba ku daman yin abubuwa da yawa idan kuka duba arab hausa za ku ga ana karanta labarai da larabci akwai likitoci akwai injiniyoyi duk abin da ka sani ana yin shi a boko ana yin shi a larabci larabci ba ba gidajen yare ba ne wanda za ka ce kawai iyakacin yan islamiyya eh, larabci shine yare mafi farko wayayyen yare ne larabci ba abin da ba a yi da larabci duk abin da kake so ka zama za ka iya zama da larabci to saboda haka larabci ya kasance shine daga yarenka na uwa ko na iyaye abu na biyu to a iya larabci minti kaɗan za mu dawo طيبة أيضا المشاهدون الكرام زا أفارا بنتكو يدى أكا شغودا من بيتر أنا نيجيريا إلا أن المتحدث باسم قسم الأعمال في الشركة النيجيرية الوطنية للبترول معنا اليوم ضمن فعاليات أيضا لغة حوثة مع كونها لغتنا الأصلية كثيرا ما تجدين الكلمة zamu ci gaba da ba su hadin kai da goyen baya kuma muna godiya da hukumomin tsaro da gwamnati da take ba su hadin kai ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi barnamaj nujumul mustaqbal ku ci gaba da kasancewa da shirye shiryen mu na arab hausa tv barkanku da dawowa ko barkanmu da kasancewa tare da ku yanzu za mu ci gaba mun karanta huruful man ghair manquta to yanzu da mun sauran mu huruf al manquta bi ma'ana al huruf allati laha nuqta wani harfi ne yake da dugo muna da ba haka ne ta fa jim kha ذال زاء shin bod kuna tare da ni ko ban yi muku sauri ba to shi kenan bod va ghain fa qaf qaf nun ya wayannan harfai su ne wayanda suke da nukba bi ma'ana su ne suke da 'ya'ya wayancan muna da sha hudu wayannan kuma muna da nawa muna da sha shida ko muna da sha shida muna da ba muna da ta sa jim ha zal za shin ضاد ظا غين فاء قاف عفوا قاف نون ياء شاب يركينا تو الحمد لله هذه الحروف كلها منقوطة كما عرفتم أو هو الذي يكون أو هو الذي كان درسنا آه، في هذه الحلقة لابد أن نراجع أو تعرفون الحروف الغير الحروف المنقوطة ألا وهي سوني منادباء باء تاء ثاء جيم خاء شين صاد غين فاء قاف كاف نون ياء هذه الحروف جميعها منقوطة عزيزي الطالب فماذا نريد نريد منك أن تراجع هذه الحروف مش مراجعة جيدة مراجعة جيدة لماذا؟ سبيل دل لوكا تندنا ku إنا arab كوكوزو عرب حوسة gane su waye suka إيا حروف ni dai gaskiya wanda yake karanta huruf da kyau da shi za mu yi tafiya yana tsaye a nan ko tana tsaye muna yin me muna yin shirin nujumul mustaqbal ba dan komai ba duka yara su dinga tashi suna koyon karatu in an yi wasa a san lokacin yaushe ne ake yin wasa kuma yaushe ake yin karatu yaushe ake hutawa yaushe ake kwantawa bacci kowanne idan an ce ka kwanta bacci to ka kwanta ka yi bacci ba don komai ba so ake hankalin ka dan kwanta tunanin ka da jikinka saboda idan aka tashe ka daga bacci zaka iya tashi nashid ko nashid kuma ku zama eh, kuna da nazafa نظيف الثياب نظيف البدن تراني دوما بشكل حسن wala kuntu yawman uhibbul malal haka zaka zaka ganka aiko nadhifu thiyabi kaga zama mai tsafta nadhiful badan jikinka ma mai tsafta wama kuntu yawman uhibbul kasal kada ka zama wata kullun kai ne ba zan iya ba ni ba zan iya kalla ni ba na gani ba na ganewa karka ce ba za ka iya ba kullun ya zama na kana iya duk abin da aka ce ka yi ka daure ka yi ba don komai ba saboda iyayenka sai alfahari da kai malaman ka su yi alfahari da kai yanzu kun taba ganin wanda ya zo ta ɗaya ya zo ta biyu aka bashi kyauta an ba na goma an ba na ashirin ai ba a bashi ba idan ka ci zero ai kun san zero ko sifiri haka an zagaya maka haka babanka zai ji daɗi sai dai ya ɓata rai saboda menene an tashe ka da safe ka je makaranta ka ƙi ka kalli allo kuma ka ƙi ka saurari malamai suna koya maka karatu to a duka duka a nan muka zo ƙarshen shirin kuna nujumul mustaqbal shirin nujumul mustaqbal kamar yadda kuka sani shiri ne da yake koyar da yake koyar da yara tun daga matakin farko tun daga matakin farko shine wanda muke kansa yanzu a haka عزيزي mushahida عزيزتي المشاهدة إلى هنا نقول لكم كونوا معنا في حلقة جديدة وبرنامج جديد jadid min نجوم المستقبل mustaqbal min عرب arab hausa tv السلام عليكم سالت سارة ذات نهار أي لقاة العالم أحلى أي لقاة العالم أقلى بالكلمات وأندى قولا قالت نجوى بعد روية أحلاها لغة العربية لغة الفصحى أجمل عندي حتى من ألوان الورد حتى من ألوان الورد وتأتي وانا تتزغزغ من غلا غلا كلمة من لا العرب أجلا أجلنا mai mai tanaji? Alan dafa ma kulahu? Me kika ce? Alan dafa ga lokal arabiya? Ba na ji me kika ce? Kana so na koya maka? Wallahi yan uwa taimaka ki koya min dan Allah. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin tashar Arab Hausa TV. Arab Hausa TV ta tanadar wa yaran ku ƙanana shiri na musamman don koyar da su harshen Larabci a cikin lokaci takaitacce sosai. Nujumul Mustaqbal barnamijin khas لتعليم الصغار من الصفر كونوا معنا في هذا البرنامج الخاص لتعليم الصغار من الصفر كونوا معنا في هذا البرنامج الرائع الممتع الجميل من قناتنا المفضلة عرب حوسة يا سلام دون وانا ya koyi larabci a cikin lokaci takaitacce sosai. Shirin Nujumul Mustaqbal.